hanyoyi biyar da za ka iya inganta ƙarfin ƙwaƙwalwarka ta hanyarsu. Hanya ta farko shi ne bacci. Bacci yakan taimaka wa ƙwaƙwalwa wajen samun cikakken nutsuwa da kuma nazari. Ta yaya ne zan iya samun isasshen baccin da zai gamsar da ƙwaƙwalwata? Ana so a ƙalla kowane mutum guda ya kasance yana samun baccin sama da sa'a shida, ƙarƙarinta kuma sa'a takwas. saboda samun bacci isasshe yakan haifar da nazarin da mutum bai taɓa tunaninsa ta hanyar samun isasshen bacci za ka iya gamsar da ƙwaƙwalwa cewa kana samun nazarin da baka taɓa tunani ba ta hanyar samun isasshen bacci hanya ta biyu shine ruwa ruwa yakan taimaka wa fiye da tunanin mutane saboda shan ruwa mai tsafta yakan kawo cikakken nazarin da mutum zai iya ɗaukan abubuwan da bai taɓa tunani a cikin kwalwarsa saboda haka mu dage da shan ruwa tsaftatacce domin samun cikakken tunani da kuma kaifin kwakwalwa ga rayuwarmu abin mamaki yawan motsa jiki yakan haifar da kyakkyawan nazari ga kwakwalwar ɗan adam saboda haka dukan wanda zai dinga samarwa kansa cikakken motsa jiki zai fi wanda bai samun motsa jiki ƙarfin tunani da ƙarfin kwakwalwa saboda haka kin samu a ce kowane ɗan adam ko kuma kowane matashi kowane mutum ya samu cewa yana da sa'a ɗaya da zai iya motsa jikinsa ta fannoni daban-daban domin ƙara wa karfin ƙarfin tunani da kuma nazari wani abin mamaki da aka gudanar shine an yi bincike kan gishiri gishiri yakan haifar da koma baya a kwakwalwa ta sanadiyyar shan sadewa da mutum zai saboda haka idan kana so ka ƙara ƙarfin tunanin kwakwalwarka ya kamata ka yi hankali da irin gishirin da za ka dinga sha aƙalla kada ka dinga shan gishiri mai yawa wanda zai iya cutar da kwakwalwarka saboda shan gishiri mai yawa yakan cutar da kwakwalwa tunda ba za ta iya samun cikakken ƙarfin da za ta yi nazari ba wannan kenan sai kuma uwa uba wato abin da ya fi komai samarwa da mutum cikakkiyar nutsuwa shine in kana so kwakwalwanka ta kasance cikin kaifi da kuma saurin hadda da kuma hazaka shine ka sami nutsatsen waje ka samu ko awa biyu zuwa uku ka yi a yayin da za ka ba ka hutu ka kuma nazarci abubuwan da ka iya riƙewa saboda haka mutum ya kan ziyarci lambuna da safe ko da yamma hakan zai taimaka wa kwakwalwarsa wajen ƙara ƙarfin tunani da kuma nazari da kuma kaifar haddar abubuwa da dama har ma da wasu abubuwan wanda ba mu ambata ba wani abin takaici shine yawan shan siga da ko kuma kuma shan wasu ababe eh, na zaƙi sukan cunkushe tunanin mutum ta yadda ƙwaƙwalwar shi ba za ta yi wani lastin ba kamar misali shan chocolate ko sweet ko wasu ababe eh, dai wanda suke da alaƙa da suga sukan dakushe hazaƙa ko kuma kaifin tunanin ƙwaƙwalwa saboda haka mu rage shan irin waɗannan abubuwa wanda suke da alaƙa da suga. saboda shan siga yakan dakushe tunanin mutum har ma ya kai ga ciwon ƙwaƙwalwar nashi ba ta ba ta ɗaukan abubuwan da ya kamata a ce ta ɗauka duk a sanadiyan shan siga wani abin mamaki da ya faru a binciken da scientists suka gudanar shine sun nuna cewa shan giya yakan taimaka wa mutum wajen samun ingantaccen nazari to amma abin mamakin shine idan ya kasance mutum zai sha sama da kofi ɗaya kuma ta kan illata ƙwaƙwalwarsa fiye da yadda kowa bai tunani saboda shan giyan yadda suka faɗa na ɗan ƙanƙani na ɗan ƙanƙanin abu yakan taimakawa wajen samun cikakken nutsuwa da kuma wanzar da kaifin ƙwaƙwalwa amma in ya kasance cewa mutum zai shata da yawa to fa wannan al'amarin zai wuce ma layin kaifin kwakwalwa da sai kuma ya koma dakushewarta saboda haka shawara <clears throat> idan ya kasance cewa <clears throat> kana shan giya ka dakatar da ita saboda dakusar da tunani da kuma kwalwa da take yi madalla a biyo mu don ci gaba da samun irin wa'annan muka ta hanyar bumu a youtube na arewarmu tv a youtube kuma subscribe